This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma wato nomad fm ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum grace alheri abdi ce da kuma jummai ali daga nan birnin washington dc da ma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a yau goma sha ga watan disamba shekara ta 2015 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai Wani harin ƙunar baƙin wake ya kashe mutane bakwai a ƙasar Kamaru a yau Juma'a. A ƙasar Burundi ma mutane bakwai ne suka mutu a sakamakon wasu hare-haren da aka kai. Sa'annan kuma jami'an ƙasar Afghanistan sun ce tashin wani bam ya kashe wani jami'in leƙen asiri da wata mace da kuma 'ya'yanta guda uku. tsakanin labaran kenan gwamnatin Amurka ta sake tallafawa ƙasar Kamaru a yunkurin yaƙi da Boko Haram. Muna da rahoto kuma kan wani hoɓɓasa da rundunar 'yan sanda ta yi a jamhuriyar Nijar da ya gurguntar da wani yunkuri na yin fasakwaurin miyagun ƙwayoyi. Muna kuma da rahoto na musamman kan sauyin yanayi. Usman Kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Akalla farar hula bakwai ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai wani yankin ƙasar Kamaru inda 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da su. Kamfanin dalancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin ƙasar ta Kamaru. yanzu haka dai kasar kamaru tana haɗa kai da kasashen najeriya da chadi da jamhuriyar niger da kuma jamhuriyar benin cikin wata rundunar haɗin gwiwa da nufin yakar 'yan boko haram a ranar laraba amurka ta yi wa kamaru jigilar motocin yaƙi da wasu makamai domin taimaka mata yaƙi da take yi da 'yan boko haram watanni biyu da suka shige ne kuma amurkan ta tura sojojinta 300 zuwa yankin A can kasar Burundi kuma akalla mutane bakwai ne suka mutu a sakamakon wasu hare-hare da aka kai da sanyin safiya a kan sansanonin soja kusa da babban birnin kasar a yayin da sojoji suka fafata da maharam. Da sanyin safiyar yau Juma'a aka ji karajin harbe-harbe da fashe-fashe a kusa da Bujumbura babban birnin kasar bayan da 'yan yakin sa kai suka kai wa akalla sansanonin soja guda biyu hari. Yanzu haka dai motocin soji da na 'yan sanda suna sintiri a tintunan birnin bujumbura a yayin da farar hula kalilan ne suka fito akwai rahotannin da ke cewa har yanzu ana jin karin harbe-harbe a cikin birnin tun dai watan afrilu lokacin da shugaban kasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takarar shugaba a karo na uku kasar ke fama da rikici masu cacakar wannan aniya sun ce shugaban ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar. da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shekaru goma sha biyu ana yi. jami'an ƙasa afghanistan sun ce tashin wani bom ya kashe wani jami'in leƙen asiri da wata mace 'yar wata ƙasar waje da 'ya'yanta guda uku a gabashin ƙasar a yau juma'a wannan al'amari ya faru ne a jalalabad babban birnin lardin nagahar da ke kan iyakar ƙasar da pakistan wani mai magana da yawun yankin ya faɗa murya amurka cewa hukumar leƙen asirin ƙasar da ake cewa nds a takaice ta kama wata mace da ke magana da harshen rasanci da 'ya'yanta guda uku a saboda ana zaton suna da alaƙa da 'yan yakin sa kai ya ce a lokacin da ake jigilar matar da 'ya'yanta zuwa ofishin nds ne domin a yi masa tambayoyi matar ta tada nakiyoyin da suka yi makale a jikinta nan da nan babu wata kungiya a awo kungiyar taliban ko kuma isil da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin To amma ana zargin cewa waɗannan ƙungiyoyi guda biyu sun kafa su a gunduma gahar da ke cikin lungu. Ƙungiyar ISIL tana mamaye wato tana mamaye da yankuna da dama a ƙasashen Iraki da Siriya. kuma ana ta ƙara nuna damuwa cewa ƙungiyar 'yan ta'addan sannu kan hankali tana faɗaɗa tsarinta da tasirinta a ƙasar ta afghanistan to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar Siriya ta faɗa a yau Juma'a cewa wasu manyan motoci dankare da bamamai sun kashe aƙalla mutane 22 a arewacin ƙasar Siriya a tarzomar baya-bayan nan da ta faru a yayin da ake ƙoƙarin magance rikicin ƙasar a diflomance. Bama-baman sun tashi ne kusa da wata cibiyar kiwon lafiya da wata kasuwar sai da 'ya'yan lambu a garin Taitamar na Kurdawa a lardin Hasake. Ƙungiyar da ke nazarin kare haƙƙi da 'yancin jama'a da cibiyar ta ke ƙasar Birtaniya wadda take da ma'aikatanta a Siriya ta kuma ce mutane da dama sun ji rauni a hare-haren da aka kai a ranar Alhamis kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Mayakan YPG na Kurdawa ne ke iko da garin Taitamar kuma sun yi wata da watanni suna fafata da 'yan ISIS a yankin tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka a can ƙasar rasha kuma a yau juma'a shugaban ƙasar vladimir putin ya ce hare-haren da sojojin ƙasar suke kaiwa a Siriya suna kaiwa ne da nufin kare rasha daga masu ra'ayin riƙon ƙasar Siriya. shugaba putin ya wani furucin ne a wajen wani taro da manyan jami'an sojan ƙasar ya ce masu ra'ayin riƙau suna jawo wa rasha barazana ya kuma ba da shawarar cewa nan da nan rundunar sojan ta lalata duk wani sansanin da ke jawo wa sojojin barazana a cikin Siriya. Ministan harkokin wajen Faransa lauren Fabius ya ba da sanarwar cewa ba za a iya cimma yarjejeniyar ƙarshe daga taron da ake yi akan canjin yanayi a birnin Paris ba. Sai gobe Asabar idan Allah ya kai mu a maimakon yau Juma'a da dare kamar yadda aka shirya. Da sanyin wato da sanyin safiyar yau Juma'a Mr. Fabius ya ba da wannan sanarwar bayan da aka ratsa dare ana yin shawarwari tsakanin wakilai daga kasashe 195 waɗanda suke halartar taron duk da rahotannin da aka yayata cewa ana samun wahala wajen yin shawarwari mr fabius ya ce babu laifi abubuwa suna tafiya yadda ya kamata wajen taron mr fabius ya yi wannan furucin ne a yau juma'a lokacin da ya zanta da 'yan jarida an fi samun saɓani akan irin alhakin da za a ɗora wa ƙasashe matalauta wato yawan kuɗin da za a biya a ƙoƙarin da ake yi na rage gurɓacewar yanayi da kuma burin lokaci mai tsawo na yarjejeniyar a wani labarin kuma ƙasar china ta ce shugaban ƙasar xi ya zanta da takwaran aikinsa na nan amurka barack obama ta wayar tarho domin tattaunawa kan matsalar canjin yanayi to amma har yanzu fadar shugaban amurka ta white house bata faɗa cewa an yi wannan tattaunawa ba ita kuma ƙasar china ta ki ta cewa open akan abubuwa da shugabannin biyu suka faɗa wa juna a zantar wato zantawar da suka yi ya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar hotonnin nama kasar Kamaru inda gwamnatin Amurka ta sake ba gwamnatin kasar tallafin motoci a yunkurin yaƙi da kungiyar Boko Haram yayin da waɗansu mahara da ake zargi 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne suka kashe akalla mutane uku a harin da suka kai lardin arewa mai nisa na Kamaru yau da safe. Daga birnin Yawunde ga wakilin Garba Lawal da ci gaban rahoton. Gwamnatin kasar Amurka ta sake miƙa wa kasar jamhuriyar Kamaru gudunmawa na motoci musamman ma ta ɓangaren yaƙan 'yan ta'addan na Boko Haram wanda yanzu haka zaratan sojojin kasar ta jamhuriyar Kamaru da sojojin karo-karo suke cin galaba a kansu wanda ya miƙa wa ministan tsaron kasar ta jamhuriyar Kamaru Joseph Bete Asomo gudunmawar shine jakadan ƙasar Amurka wanda yake zaune a kasar ta jamhuriyar Kamaru Michael Steven Rosa bukin da na miƙa kyaututtukan an gudanar ne a babban barikin sojoji da ke babban birnin kasar yawunde jakada roza ya mikawa ministan tsaro na kasar motoci kiran a kura guda goma sha uku da lankuruza su ma kiran a kuran guda biyar da manyan motoci daban-daban su ma guda goma sha biyu da manya-manyan janareto guda shida mr rosa ya ce wannan taimako dai gwamnatin kasar amurka ce ta bayar kuma ya ci gaba da cewa za mu yi aiki da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru kafaɗa da kafaɗa domin ba su labarai na sirri sannan kuma ya ce za mu ci gaba da mara wa dakarun tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru baya domin yakan 'yan ta'addan boko haram a faɗin ƙasar baki ɗaya ya ce wannan shine siyasar ƙasar amurka da ƙaurata ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma ministan tsaron na ƙasar jamhuriyar kamaru joseph betty asomo ya ce waɗannan kayan aiki dai dole ne a yi aiki da su ta hanyar da ya dace domin ci cimma burin shugaban kasar ta jamhuriyar kamaru biya na kakkaɓe 'yan ta'addan boko haram a faɗin kasar baki ɗaya wannan gudunmawa dai ba farko bane da kasar ta amurka take bawa kawata ta kasar jamhuriyar kamaru ko da kwanakin baya ma sai ta ba da dakarun tsaro guda uku da motocin yaƙi da masu sirke da sauran na'urorin samar da bayanai na sirri wannan lamari dai yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin ƙasashen biyu da ma haɓaka hulɗan jakadanci a tsakaninsu yanzu dai ana ganin cewa ƙasar kasar amurka tana zama babban kawan kasar jamhuriyar kamaru musamman ma a wannan lokaci da kasar ta jamhuriyar kamaru take bukatan taimako matuka gaya kan yakin da take yi da 'yan ta'addan na boko haram wanda suke nema su kai kasar cikin halin ni'yasu muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru so wuta babba gwamna To daga kamaru kuma sai makwabciya jamhuriyar Nijar inda 'yan sanda a birnin Kwanni suka yi da wa aka gama mu da wani mai safara miyagun kwayoyi a birnin da ke kan iyakai Najeriya da kamaru suka kuma cafke kwaya da kudin ta ya kai sai fa miliyan shida da 'yan kai kwatankwashin naira miliyan biyu. Wakilin Haruna mamman Bako na da ci gaban rahoton. shugaban gundumar birnin kwanni alhaji abbas sarkin abzin ya yi mini ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya kai ziyara da jinjina ma 'yan sanda game da wannan kokarin da suka yi a yau da sahi lalle jiya da malci komisar kire ya ce min sun samu sun kama eh, shamur indiya wajen plaket plaket ko kumshi kumshi haka guda 88 to shine da ya gaya na ci to insha Allah yau na ce mishi yau za mu zo mu gani to lalle da sai hanga mun taya mun gani tare da kadar mun je mun gansu umshi umshi 88 suke kuma kowane umshi ana iya cewa yana nauyin kilo guda to kuma shi wannan wiwi za a ce ko a ce shambar indiyan da faranshi ko hashish duk dai ta haɗe ce wanda a ɗauke da ita bisa moto yake ncmcf su ne su hagan shi da suka bi shi don ka yi shiwa da abin ga ya ba a samu haka kama shi ba to sai mu ce nan kumshi kumshi ko ne aka ɗauka yana kai wajen jika saba'in gida tamanin da takwas su an miliyan shida da jika ɗari da sittin. shi ma kwamishinan 'yan sanda na nan garin birnin kwanne. ya ce wani wannan aiki ne fa wanda ya ta'allaka ga al'umma ga malam hamisu shaudi mu dai kullum muna ja hankalin mutane dai da su kama mu tunda yau in babu su babu mu aikin police dole he da eh, haɗin gwiwar eh, su kansu al'umma tunda dan su muke nan dan kare su saboda yau in abu ya same su mu ba mu da kwana sata ce menene duk abin da ya wakana mu ne kamata mu kamo mu ne kamata kuma mu gudanar gaban kuma da masharanta kenan yau duk miyagun abin da ya samu mu ne ya kamata a zuwa gaiwa tunda mu muke da kayan aikin da ya kamata mu je mu nemo su ko su suke da labarai lalle muna da masu neman mu labarai tsakanin mu eh, ina jin hankalin su al'umma ku ne ya kamata ku taya mu gaba ɗaya duka su eh, magunukan miyagun ayyuka a yi kokowa da shi Allah ya sa mu zamna lafiya gaba ɗaya ita dai wannan kwayar an kama ta ta ne ga hannun wani mutum da ya lodinta daga tarayyar Najeriya tsakanin garuruwan babu dole da garin Araba kuma daga bisani ya yi jiha da buhuhuwan kwayar ya arce ya koma a tarayyar Najeriya kamin 'yan sanda su ɗauki kwayar su zo su gwada man manema labarai haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a shanguriyar nijar a da kyau jama'a ku saurara tokar a kwaya. Haka yake an sake fitar da wani sabon gargaɗi dangane da tsanantar matsalar ɗumamar yanayi yayin da wakilan manyan ƙasashen duniya ke ƙoƙarin cimma matsaya kan matakan tunkarar wannan matsala. Wakilin Nasiru Adamu Ilka ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ba bakon abu bane sauyin yanayi a lokutan damuna ko rani, hunturu ko lokacin zafi a kasashen yankin Sahel koko kudu da sahara da ya haɗa da sassa da dama na arewacin najeriya musamman ma jihohin kan iyaka tun kafin mai nisa cikin wannan rahoto masanin harkokin muhalli Hussaini Jar kasa ya ambata tushe da illolin dumama ko sauyin yanayi ga sassan Najeriya. Iska na mai guba akwai carbon dioxide, akwai su methane, akwai su fluorochlorocarbon, su wa'annan su fluorochlorocarbon din wa'annan su ana samun su daga su AC da su fridge da dai sauransu. Za a ga kuma yakan kawo fari saboda haka za ka ga wato wani sa'in ma ba ruwan sama wani sa'in za ga ruwan saman ya yi yawa amma wata shekara sai ga ma babu akwai ƙasashen da ake cewa ma nan zuwa gaba ma da shekaru kaɗan za zama ba su ruwa ya shafe su kamar ɓangaren Legas ana cewa nan gaba idan ba mu yi hankali ba ga yanzu kaga kamar su Victoria Island kaga wannan ruwa yana shigowa hannan ice block yanzu na kasashen da su daman kamar su irin tundura region su Iceland glacier tana narkewa ruwan teku yana karuwa ambaliya tana karuwa kamar kasashe kamar su Netherland zuwa ga maza ga ruwan zai shafe su shin wani canji mutane ke lura da shi ne ga muhallin su ko dai ba sa gane ko an samu canjin ko ko a'a na shiga cikin birnin abuja don samo wannan amsa sunaye na amina ali usman in ka duba yadda yadda iska ke hurawa yadda ƙura ke tasowa a wasu sassan sannan kuma da safa haka na iska da ke busowa da asuba in mutum ya tashi yana busowa sannan kuma ƙura yana shi ma yana tashi duk inda ka je zaka ga ƙura ko kana tafiya zaka ga ƙura da sauransu duk alamu ne na hamada sunana musa bala ya kasai ni national coordinator na arewa green movement akwai wani abu da ake kira a turance wato riba bank shi haɗe da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya haɗe da tafkin chadi to ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshi to samar da ita ma za ta dakata to shine dalilin da ya janyo wannan tsolan cewa na tafkin chadi sai an yashi wannan haɗe jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa Eh. kuma watakila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa wannan babu ko shakka a ciki saboda idan ka duba ai daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko'ina domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta za ka ga ko'ina kore shar sunana aliyu salihu da in ka shigo area musamman ta arewa zaka tarar da cewa akwai danshi ko da an ɗauke ruwa akwai ruwa na ƙasa da yake fitowa da wanda zaka ga manoma suna shuka irin dankali da sauran abubuwa haka a wajaje daban-daban har da irin su tumatir amma yanzu ga cewa lalle wannan yanayin ya sauya babu shi ni abin da nake ganin ya jawo irin wannan duk da dai ba kwararre nake ba a wannan harka na gane cewa irin harkoki ne na jama'a ma'aikatu sun yi yawa kamar mutane masu shiga daji su sare itace su zo su mai da shi gawayi yanayi ya canza jami'ai a nan najeriya na bada tabbacin bi sau da kafa irin shawarwari da kwararru matakin duniya da ma majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa kan yadda za a farfado da lafiyar muhallin shugaban hukumar yaƙi da hamada ta najeriya gwani ahmad na bitar illa da ke tinkaro al'ummar arewacin najeriya matukar ba su dage ga kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da ƙauracewa kona daji ba hamada fa ba karamin illa ba ne saboda idan hamada na in ta faru idan wannan iska ya zo ya wuce ya kawo wannan kasan yashin nan ya je ya binne guri gaba ɗaya kamun ka sake mai da shi ka koma baya ka ce ka samu amfani a wannan gurin shekaru fa zai jawo saboda haka rigakafin nan da ake yanzu a soma wannan da shi da shi a kare don yanzu zafin dan kaɗan ne bai zafi sosai ba idan ya wuce ya wuce akwai abin da bature yake cewa a point of no reversal ba za ka sake mai da shi ka mai da shi inda yake ba wannan abin mu tsaya mu duba da kaɗan kaɗan ne take jawowa yana shigowa mu in kana gani kusan kamar wanda yake sokoto ko yana borno yana katsina da sauran can baya abin na damun shi kada yake cikin gari kuma har ma ya jawo ya zo har ma abuja da sauran da kaɗan kaɗan wannan kwararwa wannan zai zo idan ba mu tsaya mun tsaya mu yi maganin shi tun yanzu da kaɗan kaɗan zai rinka mamaye kasan mu shi kuma already mun so magani irin abin da ke cewa climate change ya fara da sauran so irin wannan area din da zai zo ya somawa amma inda akwai da shi da sauran to za ga Allah ya kawo wani yanayi ya kawo ya sauƙaƙa wannan abubuwa din iskan mata canza zafi ake za ga sanyi ya dawo da sauran wani abubuwa haka kuma abu ne wanda zai kawo har dabbobi ba wai na cikin gida ba kawai ba har dabbobin daji da sauran za ga za su dawo labarin illar dumamar yanayi dai ke yi wa malafar nan ta duniya da ke rage zafin rana wato ozone layer sananne ne ga al'umma da ke ganin canjin a zahiri inda dazuka suka zama birane ko tarin yashi hakanan gonaki da dama sun rage yawan yabanya don mutuwar sinadaran kasa da ke taimakawa shuka girma shin al'umma za su iya yaƙi da hamada ko dai za su bari hamada ta yi galaba kansu cikin wannan yaƙi da baya buƙatar ta kuba bare masu nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Malam Nasir kada dai ku sha'afa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe goma da kusan minti 20 ga shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilali ikirami Allah shi ka ci da Musulunci tushen rayuwa. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. In ba a manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne a inda Sheikh Sharif Ibrahim Saleh yake wa'azi game da yadda ya kamata malamai su haɗa kansu duk da akwai saɓanin fahimta da makamantansu ta yadda za su taru don a gudu tare a tsira tare inda kuma ya ci gaba kamar haka. To bambance-bambancen ra'ayi dama za a warware su ta hanyar hankali ne. Shi yasa yanzu mun nemi malamai a Najeriya su haɗa kansu kuma su yi kyakkyawan muhawara na wajen warware duk abin da yake damunsu su babban abu da yake yake za mu sa a gaba shine cewa za mu kyautata rayuwanmu mu musulmi a cikin wannan addini wanda allah ya zaɓan mana sannan kuma za mu kyautata zamanmu da waɗanda suke makwabtaka da mu domin addini musulunci ba addini ta'adda ba ne shin ana tunanin nan ba da daɗewa ba ko kuma zuwa wani lokaci za a iya samun ƙungiyoyin addinin musulunci na najeriya su dinga zama waje ɗaya suna sallah a masallaci ɗaya suna yin hulɗa da juna suna rike da kalmar la ilaha illallah wacce ta haɗa su to ai haka ɗin zai yiwu idan ka lura idan an je hajji ga ƙungiyoyi iri-iri kowa yana da nashi ra'ayi amma ana haɗuwa a harami a yi sallah duka tare da liman liman ɗin nan yana da nashi kuduri yana da nashi mazhaba yana da nashi tunani amma ba wanda zai zo ya ce maka ni ba zan bi wannan liman ba saboda ra'ayinsa kaza ko mazhabarsa kaza ba wannan idan mun yi la'akari da shi to me ta yaya za mu yarda sallar mu a can ana karba in mun dawo ƙasar mu kuma a ce mun yi sallah tare ba za a karba ba ai ka san son zuciya shi ke mana wannan mun haɗa kanmu saboda taimakon addinin musulunci na tabbata ba da daɗewa ba ire-iren waɗannan abubuwa idan malamai sun yi niyya sun sa niyya kuma sun tsaya da gaske dole a manta da dukkan bambance-bambance a zo dukansu gaba ɗaya a ƙarƙashin umbrella ɗaya ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadun rasulullah makalla wani abu da ke cewa ƙungiyoyin addinin musulunci tuwo a ƙwarya a najeriya shine wasu malamai da ke hawa mumbari suna kushe juna dinnan akwai wata dabara da kuka bullo da ita na ganin cewa malamai sun daina wannan al'adar to na tabbata dai duk mai faɗin wani abu wanda yake zai kushe wani ko zai ɓata wani ya san abin da yake faɗa kuma duk musulmi ya san cewa allah ubangiji ya hana giba ya hana annamimanci ya hana kasoki addinin ɗan uwanka ya hana ƙazaf ya hana ka aikata ta'adda kan ran shi ko hankalin shi ta bashi wasu abubuwa da za su sa maye ko za su sa hauka duk waɗannan abubuwa addinin musulunci ya hana ya haramta su kuma duk malami ya san haka duk malami ya san zina haramun ne saboda haka ba zai bata nasabar wani ba ya san cin dukiyar wani ba da yardansa ba haramun ne saboda haka ba zai taɓa mallakar wani ba kowa ya san inda kake zama da lokacin da allah ya baka na zama da yanayin da allah ya baka ka rayu a ciki abu ne wanda yake allah ne ya bayar baka da ikon ka zo ka gurbatar da shi saboda an ka hau mimbari na ɗaya dai kana kan mimbari kana ba da shaida kan ubangiji na biyu kana kan mimbari ne kana kokarin faɗin gaskiya kuma kana ɗakin allah inda ya kamata mutum ya nisanci karya ko habaici ko zagi ko suka ga wani ɗan ƙunshi musulmi saboda na tabbata duk malaman nan suna da hankulansu wayannan abubuwa ana yi na ganganci duka zamani ya kawo ya kamata mu manta da su mu bar su a baya kuma ka'idar mu shine man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fadhalika huwa almuslim alladhi lahu zimmatu Allah wa zimmatu rasuli saboda haka lalle lalle mu yi niyya na gaskiya kuma niyyar nan ba na mutum guda ba ne kaddara idan dukanmu mun zama a duniya ba ma nan na tabbata waɗanda suke zuwa za su riƙe wannan abu su ci gaba da shi saboda haka muna da niyya mu manta da abin da ya wuce mu sa gaba kuma ka lura ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar izala ya yi maganganu a bayyane kan wannan abu da ka tambaya kuma ya nuna dole mu manta da duk wani abu wanda zai kawo irin waɗannan abubuwa da ka faɗa domin ba abin da yake sa a yi waɗannan abubuwa sai dai kwaɗayin duniya ko dukiyanta ko wani daraja ko wani abun nan duk waɗannan ko ya kamata a wuce su. To kallahu nan za mu dakata sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu. Yanzu bari mu je ga Malam Abdullahi Muhammad Buba limamin masallacin AUA da ke Abuja inda zai ci gaba da yi mana nasiha game da tsarki da makamantansu a cikin ibada inda zai dora daga yadda ake addu'ar kiran sallah. kallahu ya wannan addu'a take a takaice. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرافئة وبعثه مكاما محمودا وعدته إنك لا تخلف المئادة wannan addu'a kenan wadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa idan ka yi shi za ka samu lada mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai baka lada mai yawa idan mutum ya zo zai shiga banɗaki wace addu'a ya kamata ya zai zaga bayi mai kamata ya faɗa in yi shiga in kuma ya fito mai kamata ya faɗa na'am idan mutum zai shiga bayan ɗaki da dama shaidan yakan samu galba akan bayin Allah dangane da abin da ya shafi shiga ban banɗaki ko kuma cin abinci ko kuma shiga masallaci shaidan yakan samu galba akan kan bayi su akasarin lokuta lokacin da mutum ya zo zai shiga bayan ɗaki yace eh, ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith Allah ina neman tsarinka daga sharri na aljani mace da namiji. A madadin malaman namu Sheikh Sharif Ibrahim Sale da kuma Malam Abdullahi Muhammad Buba sai wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da kuma Julie Lathas Gresham da ta haɗa mana sauti. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. zare da ta da nono To a gaida Usman kafin mu ci gaba ga wannan sako. To ga takaitaccen labarai, akalla farar hula bakwai ne suka mutu a yau Juma'a a sakamakon wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wani yankin ƙasar Kamaru inda 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da hidimominsu. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ba da labarin cewa an kai harin ne a wani shagon sayar da abinci a birnin Kolofata da ke arewacin ƙasar Cameroon. A can ƙasar Burundi kuma akalla mutane bakwai ne suka mutu a sakamakon wasu hare-haren da aka kai da sanyi safiya a kan sansanonin soja kusa da babban birnin ƙasar a yayin da sojoji suka fafata da maharam. Da sanyin safiyar Juma'a aka ji jan harbe-harbe ta fashe-fashe a kusa da Bujumbura babban birnin ƙasar. bayan da 'yan yakin sa kai suka kai wa akalla sansanonin soja guda biyu hari yanzu haka dai motocin soja da na 'yan sanda suna sintiri a titunan birnin bujumbura jami'an kasar afghanistan sun ce tashin wani bam ya kashe wani jami'in leƙen asiri da wata mace 'yar kasar waje. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai salama bari mu ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan sakatare Malam Bawa a mararraba kankara domin auren ɗansa Musa da amaryarsa Hazima A Haruna da za a ɗaura gobe Asabar a mararraba kankaran da karfe goma na safe. Allah ba da ikon zuwa ya kuma ba ango da amarya zaman lafiya da albarkar zaman tare. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta ba da haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai zuwa can da yamma idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri inda muke ba da dama domin ku bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a filinmu na kofa buɗe. yanzu dai ga halima jimrau da kuma jamila kabir fage za su shigo da shirin yau da gobe don matasa malamai bismillah